ne? محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon addu'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai girma kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin. Za mu ɗauki darasinmu daga inda darasin namu ya dakata a satin da na gabata inda har yau muke cikin sura ta uku daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratu ali imran inda a da ya gabata darasin namu ya dakata akan aya ta 160 wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara da farkon aya ta 161 za mu ga a ayar mata 160 a cikin wannan sura mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cewa idan Allah madaukakin sarki ya taimake ku in Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ku to babu wanda zai ci nasara ya rinjaye ku kuma idan Allah madaukakin sarki ya yarde ku ya bar taimakon ku kamar abin da ya waru gare ku a wasu al'amari a ranar yakin Uhud to babu wani wanda zai iya za muku ya kama muku ya ba ku taimako bayan Allah subhanahu wa ta'ala bayan da shi Allah ya yarfe ku ba ku da wani wanda zai ba ku ruwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala gare shi mumine suke dogara sai su amince da Allah subhanahu wa ta'ala kuma su bi umarnin Ubangiji ta'ala su mu'mine suna dogara ga Allah suna biyar umarnin Allah subhanahu wa ta'ala suna kaurace ma dukkan wani abu da yake sabawa ne ga umarnin Allah ko abinda Allah ta'ala ya hana don haka su mu'minai ba za su amince da ƙarfi na tattali ko tanadi wanda suka rika ba a da Allah maɗaukaki suke amincewa malamar goci wannan littafi na tafsiri Allah shi mishi rahama kuma ya saka mishi da alkhairi ce karantarwa wadda ta gabata ga baki ɗaya a cikin wannan zuwa zuwa nan inda muka kawo shiryarwa ne domin kullum zukata su kasance tare da mahalicinsu Allah da kuma taro zukatan nan ga abin da ke tsakaninsu domin su kasance su al'ummar musulmi su zama al'umma guda mai ƙarfi mai kaɗaituwar niyya kuma mai kaɗaituwar kalma kuma mai kaɗaituwar aiki wanda abin da za su iya kasance na ainihi fi sabilillah sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake su game da abinda yake tsaye na ɗabi'o'i abin zargi Allah ya kare su ya sarkake su daga duk wata ɗabi'a ta zargi musamman ma ga abin da ya shayi yaki da samun ganima idan ya kasance al'umma ta samu ɓaci ma'ana ta samu wani abu na illa to za a samu gaugawa a da za ta kasance mutane ya zama ga suna ta gaugawa ga wani abu da ba abin da shi aka umarce shi ba faƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ba ma ni na nabiyyin ba shi kamata da an gaba annabi bai kamata ba gaba annabi an karanta da wawu idan za a ce wa ma kana li kuma an karanta babu wawu a ce ma na nuna nabiyyin bai kamata ga wani ba annabi daga cikin annabawan Allah ayyahulla ya ci ya yayi yaudara game da abin da ya shayi da nima saboda ita yaudara ga dukkan al'amari abu ce da take korarra ga hakkin annabawa ma'ana annabawa babu wanda an mai yaudari da cikin daga cikinsu gaba ɗaya an kore yaudara da al'amarin su ma'a al'amari ne mustahil haka nan kuma mabiya annabawa ba shi kamata gare su su ci bululin yaƙi saboda su an hore su ne ga yin koyi da annabawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu da haka shi yasa a gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar da labari wata rana akwai lokacin da wani ba annabi ya je kai farmakin yaki bayan an ƙare an tara ganima wuri guda kamar wanda an ka saba a wancan lokacin da ya gabata idan an tara ganima wuri guda bayan ƙare yaki sai wuta ta sauko daga sama sai ta canye wannan abin da an ka gara sai aka tara ganimar amma wutar ba ta sauko ba sai shi ba annabi ya ce to babu makawa akwai wanda na ci gudoli don haka waɗanda an jagorori kwamandoni na mayaka, sai ya buƙaci su to gaba ɗai kowa ya yi mubaya'a da shi lokacin da suna zuwa suna mubaya'a da ba suna gaisawa sai a hannun wani daga cikin kwamandoji ya lake da na ba sai ce babu makawa cikin al'ummar ka ne aka samu waɗanda da ɗebe ganimar yaƙi a suka ci guluri don haka ka kirawo al'ummar ka gaba ɗai mayakan da ka zo da su su zo mu gaisa ana nan ana gaisawa a gaisa da wanga ya gaisa da wanga shi ba annabe? sai aka kawo ga hannun mutum guda ko hannun mutum biyu sai suka lake da na ba annabi ce to babu masawa kuna kuka ɗauki wannan gaza kuka ɗauki bululi na yaki da aka ku je ku kawo shi sai suka sai suka ɗauko wani a kunkurin zinari wanda ya yi kama da kan nake sai aka ɗauke shi aka aza saman ainihi wato wannan ganima sai wuta ta sauko daga sama ta kone. mu kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya fifita nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan sauran annabawa wanda Allah ya bambanta shi da wasu abubuwa guda biyar da sauran annabawa da suka gabace shi wanda ganimar yaƙi da in an tara wuta za ta wuce can amma ta nufin cewa ce wa ulil a wata ruwaya wa uwin lasliyar A'a, a halin mini ribobin yaƙi aka kuma annaba da suka gabata sai ka je masallaci sannan ka yi sallah amma a shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa dahura aka sanya mini kaza ta zama ko ina masallaci ne kuma kasan mai tsarki ce duk inda sallah ta kama mutum sai ya yi sallah duk inda sallah ta kama shi sa'annan kuma ba annabi ana aiko shi zuwa ga kabila guda ke bantarta wato istu ila nasi kafa aka aiko ne zuwa ga mutane ga baki daya gashi Allah ta'ala na shaidon haka cewa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba Wace ga baki ɗayan al'umma gaba ɗai duniya aka aiko ka ga al'umma gaba ɗai kana mai bishara da aljanna ga muminai kana mai gargaɗi da wuta ga kafirai Da wannan kenan sannan daga cikin abin da Allah ta'ala ya fifita annabi akan sauran annabawa idan yana son ya kai farmakin yaƙi ga makiya tahiyar wata guda da an wada musu za su yi rikita. sigidi gidime su ce hankalin sai tashi da wannan kenan Da ganimar da aka konewa Allah ya saukar da wuta wanda shi amma haka shahid na inda muke Allah ya halatta ma a al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cin wannan ganima su ci abin su halat malat ta hanyar araba a bazuwa da Allah na ba da shaidun cewa bai kamata gaba annabe daga cikin annabawa ya ci ganimar ya ci gululi na ainihi yaki wa man gadon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man gadon duk wanda ya ci ganimar yaki a wa man gadon duk wanda ya ci gululi ya ci bi ma yau yawmal ba, zai zo da abin da ya ci gululi wato na yaƙi a ranar alƙiyama wanda bi ci gululi zai zo da shi menene gululi an tara dukiyar yaƙi riba da yaƙi gabanin araba da mutum ya ɗauki wani abu wata rana an zo yaƙi an dawo sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa fulanin shahidon, fulanin shahidon, wani ya yi shahada wani ya yi shahada sai suka ambace ne cewa kalla ba haka al'amari yake ba na gare shi cikin wuta saboda wani bargo da ya ɗauka guduli cikin a ganimar yaƙi. Babu kenan ba a ɗibar abin da aka sama na yaƙi sai an raba an baka sai wa abin da aka coke cikin hadisi kamar zuma ko wani abu da aka ɗiba a ci. kana da damar ɗan ɗiba ka ci amma dai ba ka ɗauka ka tsaye da shi ba ka mafi mafiya manzannin Allah su ma sai halatta ga su ci gulumin yaƙi. saboda an hore su da yin biyayya da ɗa'a ga manzannin nan na Allah duk ko wanda ya ci gululi na yaƙi zai zo da abin nan da ya ci gululi a ranar alkiyama yana ɗauke da shi a kan wuya dai ga shi nan ya ɗauko shi ya taho da shi a ranar alkiyama za su kaga kenan wato a bai dace ga mutum musulmi ba ya ɗibi bulunin yaƙi ya ci saboda musiba ta babba tun daga shi Allah ya yi bayani a cikin alƙur'ani cewa duk wanda ya ci bulunin zai zo da shi wannan abin da ya ci na gululi ran alƙiyama yana ɗauke da shi a don mutuwar ba kullu nafsin sa'annan za a satan kama kowace rayuwa za a satan kama wato kowace rayuwa bima kasabat da abin da ta aikata sawa'un wanda ya ci gululi na da wanda bai ci gululi ba duk za a yi ma kowa sakayya za a satan kama mutum abin da ya aikata da aikinta za ka haɗu da sakamako a wurin Allah a ranar lahira wahum la yuzlamun alhali su mutane ba za a zalunce su komai ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya ne daga cikin annabawan allah amma kuma shine mafifici daga cikinsu ko kuma mabiyan annabi kuke sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ya kamata ku kasance wato abin da ya kamata ku kasance kuna tsarkakewa kuna ƙoƙarin wato tsarkakewa da tsaftacewa ke da waɗanda na gabace ku na al'ummomi waɗanda suka shuɗa mafiya manzanni ku ya zama kun yi tsarkaka kun yi tsaftata game da sauran al'ummomin da na gabace ku da haka kenan nan Allah ta'ala ya hana a ci guduli Allah ya yi bayani a kan cewa cin bululin nan illa ta laihina babba sai Allah madaukakin sarki ya ce a tsammanin afa man a ridwan Allah afa man ittaba'a ridwan yi kaman ba'a bi sakhatin min Allah wa ma'wahu jahannam وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما بما يعملون to wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aka manitta ba ridwan Allah eh wanda ya biyar da Allah ya yi ma Allah da'a ya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka ya tsarkaka ya tsarkaka daga ɗabi'o'i abin zargi kamar cin gurumin yaji Kamar ba abin sakadin min Allah ya yi kama da wanda ya koma da hushin Allah saboda saba ma Allah ya yi kama da shi nga amsa nan bai yi kama da shi ba kuma wanda yake ya yi amfani ko ya ci gudulin yaki wa ma'awa jahannam matararsa gidan wuta wa ma'awa jahannam matararsa wutar jahannam wa bisal masir makoma ta yi muni ita wutar jahannam Allah shi kare mu da ita da haka akwai munanawa game da sha'ani na guduri a na guduri an nuna muni da illa na guduri na yaƙi da mutum zai ci gabanin araba da kuma tsarkake dukkanin annabawa da gululi cewa ba su ci shi ba saboda shi cin gululi yana wajarta samun hushin Allah subhanahu wa ta'ala, da tsartatuwa daga cin gululi yana wajen da samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Don muka diba, za mu ga akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim da sun fitar da wannan hadisi. Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba dubu uku da saba'in da uku imam muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da ɗaya hadisin da aka ruwaito daga abu huraira Allah ya ƙara ma abu huraira da. shi abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tsaye cikinmu ya tsaya cikinmu Musa bai ne sai ya ambaci gululin yaƙi ya girmama wato laifi na ainihi shi gululi ya yi bayanin girman laifin gululi ya yi bayanin girman al'amarin wato gululi ya ce ban sanar maɗayanku ba ranar alkiyama da zai zo ga wuya ne yana ɗauke da akuya ta ne mai kuka ga ta ya ɗauko da wuya ne ta ne mai kuka aka ban sanar ma ɗayan ku ba da zai ɗauko doki ga yanan ga wuya ne ya ne mai kuka yana cewa a yana cewa ya ma'aikin Allah ka taimake ni ka taimake ni in ya zo ya ce haka da ya ce ya rasu a jisni ni kan abinda zan cewa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kodo la amliku laka shay'a ni ban mallaki komi ba gare ka wanda na riga na diyar maka da sako ka zo da rakumi akan wayanka yanayi ma kuka ya zo ya ce ya ma'aikin Allah taimakon ni in ci ni ban mallaki komai ba ko duk abin da ka ɗauko ga wuyanka kamar rafome ko akuya ko doki ko wani abu da ka zo da shiya ka kira ni sai ce ni ban mallaki komai ba babu wani abu da mallaka wanda zai iya amfana maka duk wanda ya ɗauko abin da ya ɗauko ga wuya ya kira ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya cece shi kawai abin da annabi zai cewa ni na idan muku da sako amma ba mallaki komai ba wanda zan iya amfana muku da haka lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzir ashiratakal aqrabi kai wa'azi ga danginka na kusa kai musu gargadi anzir ashirataka al aqrabi sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kira ga mamme zuwa ga Qurayshawa bayan ya yi gamammen kira a hassa sai ya keɓance ya ce ya kai abbas ɗan abdulmuttalib ka fanshi kanka ranar lahira abbas ina na maka komai ya ke safiya babban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki fanshi kanki ranar lahira abbas ina na miki komai ya ke fadima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki fanshi kanki a ranar lahira ban tsina na miki komai ma'ana duk wanda bai bi Allah ba a nan duniya to ranar lahira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai amfana mishi komai duk wanda yake da dangantaka da shi yace ya ke Fatima ƴata ki roƙe ni duk abin da kika so na dukiyata amma ki sani ban iya amfana miki komai wurin Allah a ranar lahira to idan dai kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wada ma dangi ne yan uwa ne diya ne da sauran duk waɗanda an tare da shi haka to ina gare mu Abu Lahab yana wannan wuri la'natullahi alaihi kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama yi musu gargadi me ya buɗe baki ne ya ce taballaka ya Muhammad halaka ta tabbata gare ka hasara da tabewa alihaza jama'atana don dai ka wada mun wanga abu ka tara mu sai Allah subhanahu wata'ala ya mai dan mai raddi shi Abu Lahab Allah ta'ala ya sokar ga suratul masari tabbat yada abi lahabin wa tab Hannuwan abi lahabin sun taɓe kuma ya halaka ma abala mumalu dukiyarsa ba ta amfane shi ba wa ba kasaba da abin da yake nema duk wani abu da ya kabita ya yi tsururi na dukiya bai mai amfani ba sai ya tsanarar zai shiga wuta da talahab mabuciya kuna Allah ta'ala ya mai da mai martani cewa dukiya sai ba ta da wani amfani gare shi da duk wani abu da yake bida bai da amfani gare shi kuma zai shiga wuta ma buciya kuna ya wada mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake so na damuwa ko bacin rai ko a yi mai izgili to Allah ya mai da mai martani zai shiga wuta ma buciya kuna wa mura'atu. Amma hammalatal hadab da mata ce wata take tana ɗauke da itacen kaya fi jidiha hablun ga ta akwai igiya min masa ta kaba saboda kyawunta da haɗa bancinta ba ma sarka ta kasa ga ta ba wato tsawo ta kasawa ita ‘yan mata sarka su ga za su sa sai ta saboda kyau kaba ta kasawa ga ta ta wannan kenan babu shakka duk wanda bai bi Allah ba ya diyar da Allah to ya yi ya halaka ya yi hasara ya tafi. don haka wanda ya biyar da Allah ya samu dacewa wanda ya kauce ma hanyar Allah sai ya wada cikin wushin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu da aka cin gululi mummunan al'amari ne da aka akwai buƙatar wata Allah ta'ala ya tsaftace tsarkake annabawa daga gare shi ya zama wato mu ma mun tsarkaka mun tsabtata daga abin da bi yake gululi na dan mu samu yarda Allah ba dan mu haɗa cikin wushin Allah ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hum darajatun inda Allah هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون Allah madaukakin sarki ya ce wa so annabawan nan da suka bi yarda Allah darajatu suna da darajoji mabambanta mana annabawa ma Allah ya fifita wasu akan wasu wala qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd Allah ya yi bayani cewa ya yi da wasu annabawa akan wasu annabawa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi na wanda an mafi tsololuwar daraja daga cikin annabawa ma'ana babu wanda daraja sai ta kai daga darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda Allah a wurin Allah waɗanda ko da sun ka koma da hushin Allah suna cikin wato ainihi bubba ta wuta game da abin da suka aikata na laihi da yaudara wanda suka yaudare kansu wanda ga sha bacci masu halin kwarai sannan an biyar da waɗanda suka aikata mummunan aiki an yi su da ambaton masu darajoji ta gari ko kuma daraja ta gari waɗanda an kai ishara da cewa su waɗanda kam waɗanda na fi hushin Allah ba su cancanci a ambace su ba saboda wulaƙantawa Allah ya ƙasƙanta su ya wulaƙanta su amma waɗanda na yi aiki na gari sai Allah ya ce wa daraja ne an Allah su gabawa Allah ya fifita wasu a kan wasu amma waɗanda na biyu shi Allah ba su ko kai ga matsayina a mace su ba wallahu basirun bima ya'malu Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga abin da suke aikatawa shi Allah ma'abuci lura ga aikin su ba wani abu da zai koyu ga Allah na ayyukan da suka aikata saboda haka Allah ta'ala zai sakan kama kowa bisa ga abin da ya aikata muna roƙonka Allah ka sa mu samu sakamako na alkhairi sai Allah madaukakin sarki ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin laqad الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال mubin ta sai <clears throat> Allah madafakin sarki ya ce laƙwade mannallawa alal mu'minina hakika Allah ya yi baiwa ga mu'minai is ba a lokacin da Allah ta'ala ya aiko musu rasulan mazomin akwadin da cikinsu Allah ya yi ma mu'minai baiwa saboda ya aiko musu manzo daga cikinsu wanda yarensu guda da shi suna sanin manzon ga nasu kamar wanda suke sanin wato ainihi amanarsu suna sanin wannan manzo kuma suna sanin amanar ci manzon da arkaka a rayuwarsa kuma ga shi cikinsu kala suna jinsin suna yaren suna suka ɗaukaka shi suna kira ne aminu amintacce sun yadda suna ainihin ɗaukaka shi Allah ya aiko musu shi na daga cikinsu ma'ana ɗan uwansu danginsu aka kawo cikin mafi ɗaukakar ƙabila ƙabila mafi ɗaukaka kuma cikin mafi alkairin gida yatlu alaihim shi wanda babban manzo da Allah ya aiko musu daga cikin su yana karanta musu ayati alqur'anin Allah wa yuzakkihim Allah yana tsarkake su Allah yana tsaftace su daga zunubai da ɗabi'o'i abin zargi wa yu'allimuhum alkitaba Allah yana sanar da su alqur'ani wal hikma kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da su ƙarfin bincike wanda yake tabbace ta hanyar ilimi wanda yake yana akan matakai kamar karanta alƙur'ani wanda dole na ka nemi ilimi na karatun alƙur'ani wa in kanu aiwa da al'amari yake ko da sun kasance gabanin shi alƙur'ani gabanin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kasance fi dalali suna cikin bata mubinin bayyananne gabanin Allah ya aiko annabi larabawa na cikin bata bata bayyananne ko bata bayyananna an samu masu bauta malata an samu masu bauta ma'ulla an samu masu bauta ma manata har Allah ta'ala ya ce أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بعد لابار اللات والعزى بعد لابار المناة na ukun uku ba ni game da su dama larabawa a lokacin jahiliya shi lata wani mutum ne na wani mutum ne na kirki wani mutum ne salihi da ya bi Allah da takawa wani mutum ne da yake ciyar da alhazai abinci saboda Allah sai ya sa a yi garin alkama a soya shi idan alhazai suka zo wurin aikin haji yana kwaɓa musu wannan garin yana raba musu shi lata to lokacin da lata ya rasu sai waɗanda aka ma almajirai ne sun ka ce bari su yi mutum mutumi ne kusa ga kabari ne duk da sun ka dibe shi sai su da irin ibadar da ya kai su ma sai su ƙara himma wurin ibada da lokaci ya yi tsawo sai shi ɗaya ce musa ya ku shi na Allah ba sai zuwa kawai bauta mishi kaga asalin lata mutum na nagari eh? kabari ne na bawan Allah salihi an ka zo an ka gina mutum mutumi a kansa aka unza daga suna Allah ne al-aziz sai suka laƙa magurki suna ce mai unza, suna bauta masa aka manata a talisatar ukra wanda sun aikata abin da suka aikata na ƙetare iyakar Allah ga bauta ma waɗanda gumata Kuma wanda wannan ya faru a lokacin annabi Nuhu alaihi salam an yi wasu bayin Allah na kirki a zamanin annabi Nuhu wasu da suwa da huka da busa da nasara salihan bayin Allah na sun bi Allah da takawa da Allah ya musu rasuwa sai mabiyan suka ce bari mu gina mutum mutumi kusa ga kowane karabi kabari daga cikin rasu nasu ana nan ana nan tahiya ta yi tahiya lokaci ya yi nisa sai waɗanda suka gina wanga mutum mutumi na hotunan waɗanda bayan Allah sai suka rasu waɗanda sun ka taho da baya sai shi ɗaya ce musu a ah, ai ba ku gani ba suna alloli ku ka bauta musu wa qalu la tadarunna wuddan la tadarunna alihatakum kace kada ku bar abubuwan bautar ku لا تذرن ودا ولا سواء ويغوث ويعوق ونصر وقد أذلوا كثيرا sun fatar da mutane masu yawa to Allah subhanahu wa ta'ala ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi ya yi bayani cewa ko da dai larabawa tabbas sun kasance gabanin Allah ya aiko manzon Allah suna cikin bata bata bayyananna ta hanyar bauta ma gumaka da bauta ma duwatsu da bauta ma itace da bauta ma ruwa da sauran abubuwan da suke yi na bauta da sabon Allah na faruwa gare su ta hanyar aikata zunubai wanda su suna kallon ma abin suka aikatawa al'amari ne ɗan kaɗan idan an kwatanta da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zuwa gare su daga cikin ni'imomin Allah gabanin wato ainihi wannan musiba ta same su suna ganin abin da suka yi ba wani abu ne amma da yi na babba don bin abin da Allah ya ce shi ya ba, shi ya zama laya kuma gabanin Allah ya aiko wannan manzo ai suna cikin bata tuka shi Allah ya yi shi da shari'a. Shai sa Ubangiji subhanahu wa ala ya ce, Awa kulle ma a sabar su mafi batun. <coughs> Awa kulle ma a sabar su mafi batun, kodi a sabar su mafi laiha kultun an na hada. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير Allah maɗaukakin sarki ya ce, Awa, awalan a sabakun to? a sabakun musiba, e ko yaushe musiba ta same ku, kamar abin da ya faru gare ku a odo na kashe muku mutum saba'in ku al'ummar musulmi a da asabtun to ku sani da asabtun a hakika irin wannan ya samu kafirai kamar wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in takunu ta'lamun fa ya alamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yanzu in wani abu na musiba ya same ku ya samu kahira in kun jira da sun jiya ga shi kuna da fata da ƙauna wurin Allah irin abin da ba su da wannan fata. To ya wani abu ya same ku a udu an kashe muku mutane saba'in, da kada a sabton mitraiha irin wannan suma ya same su a badar. inda aka kashe musu mutum saba'in kuma aka kama musu mutum saba'in matsayin fursunonin yaki kaga kenan har sun yi wahala idan sun diba kafirai sun ma yi wahala su musulmi saba'in aka kashe to nan ko an kashe makafirai mutum saba'in an kama saba'in qultum anna haza kun kace kuna masu mamaki anna haza ya wannan yake gare mu ya aka yi muka samu wannan yarkuwa ga mu musulmi kuma kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin mu suna cewa Allah haza da ƙaƙa haka ya faru gare mu suna ta mamaki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa min indillah ka ce musu ya kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in har sun yi wagga tambaya ce musu huwa min indillah wannan daga wurin al'amin indi an kursi kunko wannan daga wurin ku ne abin ga da ya waru na kariyar daga da kashe mutum saba'in cikin ku to da gare ku ne saboda kukun kun bar wurin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaishe ku ga haka sai aka yarbe ku aka bar taimakon ku aka ba makiyan ku dama suka war muku har suka kashe mutum saba'in daga cikin ku gabanin Allah ta'ala ya kaga za muku ya kama muku inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah bai yi ne da dukkan komai na daga cikin abin da Allah yake da iko taimaka muku da kuma hana taimakon ya zo yana iya ba ku taimako kai tsaye kuma yana iya hana taimakon hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanka muku da sababin saɓawarku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan tabbata wurin nan da ya aje ku kun ga mun ci nasara kada ku sauko kun ga an ci nasara akan mu kada ku sauko ku yi tsawon kibiya da aka ware yaƙi suka ga ana ta kashe kafirai sai suka sauko don su bibi ganima shugabansu kwamanda yana cewa a'a kada ku zaɓa mu umarnin manzon Allah annabi ya ce ku tsaya na ko kun ga an ci nasara akan kafirai kada ku sauka ko kafirai sun ci nasara akan musulmi kada ku sauka wasu suka tsaya wasu suka bar wurin sai kafirai suka saɗa ta wannan bangare suka kama kashe musulmi an jarabi musulmi kenan ko ga su musulmi masu imani da Allah ga su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga iyaka duk wani sababi ya haɗu da haka kenan dan musulmi na musulmi bai hana wata rana Allah ya jarabe su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma asabakum yawmal taqal jam'an وما أصابكم wa التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم sarki الله مدفكين سركي وما أصابكم abin nan da ya same ku yawmal taqal jam'ani a ranar da jama'un guda biyu suka haɗu a Uhudu, jama'a masoya Allah da jama'a makiya Allah, jama'a musulmi da jama'a kafirai, jama'a masu ɗa'a da dizararrun jama'a fantararru kan gararu, da jama'a da attare da hasken imani da shiriya, da jama'a da attare da duhun kayanci sun haɗu a Uhud. izinin la to wannan abin da ya same ku da izinin Allah ne. ai da hukuncin Allah da kaddara Allah ne wannan abu ya waru gare ku waliya lama a waliya kuma dan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana da masu imani ya bayyana abinda shi Allah ya san shi na masu imani ya bayyana masu gaskiyar imani ilimi na bayyane wanda kowa zai gane waɗanda an mumine na gaskiya wani ya alaman labina na faku wani ya alaman labina na faku وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل a أو ادفعوا قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الله سبحانه وتعالى يقول waliya alamar labina na baku kuma Allah ya sa wannan al'amari ya kasance na haduwar masoya Allah da makiyarsa aka fafata a uhuru kuma Allah ya jarbi muminai waliya alamar labina na baku don Allah ya san waɗanda suke yin munahunci a cikin addini don Allah subhanahu wa ta'ala ya san waɗannan da suka yi munawuci qila lahum ko wa sai aka ce musu da waɗanda aka ce musu wato ta'alau ku tau don Allah ya gane kai sannan da waɗanda aka ce ma ku tau lokacin da suka watse daga fagen daga daga barin yaƙi shine Abdullah dan Ubayyi Abdullah dan Ubayyu da kuma mabiyansa suna ce a ah, mu wallahi takan mu mukai ana ce musu ta'alau qatilu ku zo ku yaƙi fi sabilillah don mu dai yarda Allah ku zo ku yaƙi makiya Allah a wani fa'u ko ku ba da kariya daga mutanen ku zo ku ba mutanen kariya don in kun shigo cikin al'umma na mayaka za su ƙara yawa ko da ba ku yaƙi ba shigewa ku yana da tasiri qalu launa na'lamu qitalan sai munafukan Allah da shugabansu Abdullah bin Ubay suka ce mu kan inda mun san abin zai kasance yaƙi na gashi ana ana gwagwarmaya ana fafatawa ta hakika a latta ba a naku mukan da mu biyo ku ba mu inda mun san haka za a yi a fafata yaƙi a gwamza haka to mukan da mu biyo ku ba sai Allah subhanahu wa ta'ala yana mai da shesu hum su munafukan Allah Abdullah bin Ubayy da mabiyansa lil kufri ga kafirci yawma idan a wannan rana aqrabu minhum su amai kusanci wato zuwa gare su sun yi kusa ga kayan rai lil iman daga mu'minai saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana na yarɗe wa ga muminai suka samu kariyar daga sai ya zamana su muminai a su a kusa da ainihin imani bisa ga abin da ya bayyana ko kuma shi abdullah dan ubai da gungunsa suna nuna kamar suna a kusa ga muminai kamar su abin da an manuwarsu taimaka ma annabi sai ga Allah na tuna musu asiri yana cewa ya gudu na bi afwahihim suna waɗi da bakunansu ma laisa fi abinda babu shi a cikin zukatansu wai inda sun san waɗana da ba su biyo ku ba wallahu a'lamu bima yaktumun in har sun ɓoye muku ku ba ku sani ba to shi Allah ya sa abin da suka ɓoye na munahuci dama ba su zo da manuwar yaƙi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina allazina nafaqu ko allazina qalu li irwanihim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا Kulfatra, ko an aminta cikin horna wajen yin kuskurensu a jikinmu? Tos sai ubangiji su Buhari, wata ala yace "Hallabi na kwalun li'an walihin su wadannan munawukai, waɗanda suka ce ma 'yan uwansu? A. Ah, wa qa'adu ko yawa waɗanda suka ce ma ƴan uwansu su na Allah da suka ce ma ƴan uwansu wa sun yi zaman su daga barin zuwa wurin yaƙi da sun ka koma gida kenan sun isko su suka ce lau a ɗa'una inda kun yi mana da'a suna magana game da waɗanda suka yi shahada a hudu lau a ɗa'una inda sun yi mana ɗa'a su waɗanda da na yi shahada a udu ma kutin da ba kashe su ba wai inda ba tsaya yakin ba sun yi ɗa'a sun yi su da ba kashe su ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal fadara'u an anfusikum al-maut to kace musu ku kare kanku ku kare kanku daga mutuwa in kuntum sadiqina ya hakuna cewa wai su waɗanda da an ka kashe a bagen daga waɗanda na yi shahada inda sun yi muku da'a da ba a kashe su ba to ku yanzu ku kare mu kanku mutuwa in har suna da magani ko to su yi ma kansu maganin mutuwa ya zan za su rasu ba shi kenan sun tsira daga mutuwa kaga ba su da wadda za su yi ko dole na ma sai sun mutu shi yasa malam mai duhu Allah shi mishi rama yake cewa a walau ishta alfan thumma alfain ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila al da za ka yi shekara dubu a ƙara ma dubu biyu su zama dubu uku kenan ba makawa wa kullu atin atin wa kullu atin qarib ko ni an ka ce gashi nan tahe za ka ga abin nan ya taru. kuma duk abin da an ce gashi nan da yi abin nan sai ka ga makusanci na gaya na da haka duk abin da an ka ayyana an ka ce lokaci kaza za a yi ne to za ka ga nan da ma abin nan ya taru ya wuce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ta'sibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون da sai Allah <clears throat> subhanahu wa ta'ala ya kawo muna bayani dangane da abin da ya waru na Uhud na damuwa da bacin rai wanda har da munafukan Allah suna yin abin da suka yi na cewa wai shahidai inda su yi musu da'a da ba su mutu ba sai tsarin magana ya juya yakin magana zuwa ga waɗanda ake magana da suwa sai Allah ya ce yana mai mai da martani ga zaton da munafukai kai ya kai wanda ake yin magana da kai ka sani Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani cewa wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillah kada ku yi tsammani waɗanda aka kashe a tafarkin Allah don addinin Allah kada ku yi zaton amwata wai su matattu ne bal a haya a'a suna nan da rayuwarsu a inda rabin a wurin ubangijinsu rayukansu Allah ta'ala ya sa an sa su a cikin balikocin tsuntsayen aljanna ko tsuntsaye masu kala ɗanya ake suna yawo cikin aljanna duk inda Allah ta'ala ya so su ta kamar wanda ya zo a cikin hadisi kuma hadisin da hadisi na ingantacce imam muslim ya ruwaito wannan hadisi ko kar ku yi tsammanin masu mutu a su ko alka ya ce Allah su Allah ya su kare su kare makan su mutuwa ko in suna da gaskiya ga mu'mine ko Allah ta'ala ya ce kar ku koyi zato kar ku koyi mame sun mutu a'a suna nan da rayuwar su da ka kace a tafarkin Allah suna cin abinci suna cin ƴaƴan itatuwa na aljanna. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin su mu'mine da suka je yaƙi don bi yadda Allah an ka kashe su kar a mayi zatar sun mutu suna nan suna rayuwa a aljanna bayan haka kuma farihina bima atahumullah suna masu ainihi wato farin ciki da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su farihina bima atahumullah suna ainihi wato farin ciki halin kasancewa su, suna masu farin ciki da abin da Allah ta'ala ya ba su na arziki bima atahumullah da abin da Allah ya ba su min fadlihi na falalar Allah waya yastabshiruna kuma su suna yin bishara suna farin ciki suna bishara billadina lam yalhaqu bihim la waɗanda ba su riske su ba min kalbihim waɗanda suka bari nan bayansu a gidan duniya na ‘yan uwansu muminai suna yi musu bishara suna cewa Allah kaufin alayhim suna yin bayanin cewa ai ba tsoro gare su waɗannan da ba su riske su ba ba tsoro gare su walawun ya zanun kuma ba za su yi baƙin ciki ba a lahira suna farin ciki wato da yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aminta su ya samu su farin ciki, ƙunga su mumine al'amarinsu ko yaushe alkairi na, kuma al'amarinsu ko yaushe wato cin nasara na. Da haka kenan babba abin da ya kamata mumine su sani, Allah ya musu baiwa da bai yi ta ba ga kowa daga cikin al'ummomi, musamman dukkan wanda ya yi imani da Allah. to ya yi haƙuri duk abin da ya gani na jarabawa nan gidan duniya na yin Allah ya mai muwafaka ya cika da imani kaga shi kenan ga waɗanda aka kashe kwaɗe waɗanda kai musu su muna munafukan Allah a da sun masu da'a da ba su bi su ba to ga Allah ya ce ko zato ma ka ayi ba wai a ce sun mutu ba ko zato ka ai suna can suna cin ‘ya'yan itatuwan aljanna rayukan cikin balikoton aljanna tsuntsayen aljanna suna yawo da su a aljanna amma suna waɗa ma ‘yan uwansu da suka bari duniya kada ku ji damuwa kada ku samu wani tsoro kada ku yi bakin ciki ga waɗanda ba su riske su ba kaga Allah subhanahu wa ya ba su baiwa ya ba su ni'ima ya ba su rama ya ba su gafara abinda a kola abinda mumini ka bukata ya samu aljanna ubangiji Allah kai muna rabon samunta muna roƙonka ya Allah ka gafarta muna abinda duk muka aikata na kuskure wanda muka yi akan sawaba Allah ka ba mu lada abinda na karanta akan daidai Allah ya ba mu lada kure na Allah ya yahi Allah ya shaye shi a cikin zukatan al'umma Allah ya taimaki al'umman musulmi Allah ya taimaki addinin musulunci Allah ka sauƙaƙa ma al'umman musulmi Allah ka yassara ma al'umman musulmi Allah ka ɗauke mana wahala Allah ka saukar mana da sauƙi Allah muna roƙonka yan uwanmu jama'a musulmi da basu da lahiya maza da mata na gida da na asibiti Allah yi adda lahiya Allah ka basu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayk